a wata bidiyo da ta gabata na yi bayani akan kwamfuta inda na ɗaura bayani akan menene hardware da kuma ya take a wancan bidiyo na yi bayanin hardware wani bangare ne na kwamfuta wanda za ka iya tabawa kuka kalla da sauransu misali ita kanta screen da kake kallo ko in ce monitor kamar yadda muka sani hardware ce sannan kuma ita kanta keyboard da kake aiki da shi ko ita mouse duka za mu iya sa su a cikin bangaren hardware so amma akwai wa'insu bangarorin hardware wayanda suke internal parts ne na computer ma'ana hardware wayanda suke ciki wayanda ba ma kallo misali daga cikin cpu ko kuma in ce system unit wanda kamar da muka sani wannan bari na computer babba wanda daga cikin shi muke saka display muke saka flash da sauransu ana kiransa system unit ko wayansu mutane suna kiransa da cpu ma'ana central processing unit zan zo in yi bayani akan me cpu da kuma menene processor daga cikin wannan shi abu na kwamfuta wanda ake kira da cpu ko kuma shi system unit akwai abubuwa da dama waɗanda aka hada ta ciki suka samar da ita kanta wancan bangare na kwamfuta misali daga ciki akwai abin da muke kira motherboard mana ita kanta injin kwamfuta ita panel na kwamfuta wanda a kan shi ne akwai processor wanda a kan shi ne ake saka ram a kansa ake connecting hard drive a kansa ake connecting graphics card video card da sauransu kowanne a jikin kwamfuta kowanne bangare na display yana bukatan wani bangare na hardware shi ma wanda zai na bashi dama ya gudanar da aikinsa misali shi video card idan babu video card akan kwamfuta ko kuma graphics card babu display kenan haka shi kuma idan babu sound card haka shi ma babu murya a kwannan kwamfuta abubuwa da dama a jikin kwamfuta suna bukatan card nasu na musamman wanda za a yi slot idan har laptop kake aiki da shi yana zuwa da wayannan abubuwa duka a matsayin tafi da gidanka abin da kake ake bukata iya shine ka yi installing na drivers da zai taimaka musu domin gudanar da ayyukansu idan kuma kwamfuta ce gundu kake aiki da ita ita kuma wannan tana bukatan abubuwa da yawa daga kan network card graphics card da sauran sound card da sauran card da yawa daidai ga yanayin yadda kake aiki da kwamfuta da kuma bukatun da kake da su domin aiki da wannan kwamfuta ne.